Studio Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan filin mata na studio Kalangu wanda ni rake Arimi ke gabatar muku da shi. Filin mata wani fili ne na tattaunawa wayar da kai da kuma jayo hankalin al'umma bisa kan wasu tambayoyi da ke ɗarme mana kai. A yau muhar filin mata ta karkata ne kan taken wani irin tasirin sauyin yanayi ake samu kan mata a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula a kasar Nijar. Sauyin yanayi yana ɗaya daga cikin manyan kalubale da al'umma ke fuskanta tasirinsa sun bambanta da jaha kuma yana tasiri ga jama'a ta hali daban a cewar masana wa'anda ke da rauni da kuma wa'anda aka keɓe ne za su fi shafa yawancinsu mata ne da ke zaune a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula yaya al'amarin canjin yanayi yake a ƙasar nijar menene alakar sauyin yanayi da tashe-tashen hankula da ake ciki yaya mata da ke yankunan wannan da ake fama da tashe-tashen hankula ke fama da tasirin sauyin yanayi menene zai iya zama cin zarafi ga mata me yasa mata ne suka fi shiga cikin wannan halin yaya za a inganta rayuwar mata a halin da ake ciki na sauyin yanayi wani irin dabaru ne ya kamata mata su yi zuwa sauyin yanayi a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula domin samun amsoshin dukan wa'annan tambayoyin ne muka gayyaci malama na jubi haruna 'yan majalisa ce kuma mamba ta kungiyar mata da ke fafutuka kan cin zarafin jinshi barka malama nana da nagode rakiya haka kuma muna tare da hadiza hima haruna mamba na kungiyar mata ƙwararru a fannin tsaro a kuma wuraren tashi tashen hankula barka malama hadiza barka haka kuma muna tare da malama azara alitan ta kungiyar yaƙi da yaƙi ta waya Barka Malama Alitan. Barka kare na gode. Baki muna muku godiya da amsa kira da kuka yi. A ranar yaƙi da cin zarafin mata ta duniya ta shekarar 2016 hukumar UNESCO ta sanar da cewa illar sauyin yanayi da karamcin albarkatu za su ƙara tsananta cin zarafin mata da 'yan mata a cewarsu sauyin yanayi na barazana da yawa. Malama Nana da ku za mu fara. Mm-hmm. Yaya al'amarin canjin yanayi yake a ƙasar Nijar? To, eh, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, eh, Malama Rakiya zan kara godiya da kuka yarda kuka gayyace mu cikin irin wa'annan muhawarai masu muhimmanci dangance da irin batutuwa na yau da ya kamata mu tattauna a kai. Mhm. gaskiya eh, wani abu ne wanda eh, ba karamin tunani kuka yi ba da ku zo ku aza irin wannan muhawara bisa wannan teburin mm -hmm. na cewa ai wani kalubale ne da al'umma take cikin shi wanda lokacin da aka wayi gari a Nijar bakin gwargwado kuma Allah da ya kara kiyayewa ya kara tsare mu an samu tashin na hankali wurare daban-daban mm wanda in kika diba kika gani ba cikin jiha guda ba ne to tun kafin haka kin ma dama gashi muna ta kokowa da canjin yanayi mhm. musamman a wurare wurare irin namu ko garuruwa irin namu wanda tuntuni ba wani abu bane wanda aka karkata akan shi ko ake aka ɗauki eh, aka yi tanadi akan shi mm-hmm. ba abu ne wanda muke da mataki kai tsaye ba a ce gaya mun yi tanadi lokacin da kaza ya zama kaza za a yi kaza mm-hmm. to a kin ga wani abu ne wanda ya ƙara cakular da rayuwa mhm. musamman lokacin da dama ana ta kaka za a yi dangance da canjin yanayi kuma aka zo aka fuskanci tashe-tashen eh, hankula mhm. to kinga ko shakka babu ai al'umma ta shiga cikin tsanani mhm. wannan shi ake ce ma eh, ciki zahi waje kula <laughs> shine aka shiga wanda gaskiya abu ne wanda diya cakula eh, al'amarin rayuwar dan adam musamman wanda za mu yi magana a kai na cewa mata sun shiga cikin halin kaka nake mata sun shiga cikin kunci na rayuwa fiye da yadda ake tunani da mm-hmm. kuma sun kasance abun tausayi. Tuma da zan dawo gare ku insha Allah. Malama Alitan kuna tare da mu? Ah, mm, to Madalla tambaya ta ita ce menene halin da mata ke ciki na fuskantar tashin hankali da sauyin yanayi? To halin da zai za su shiga dai halin da ya kaka zani dai ne. Mm-hmm. da dai in kun ka diba kun ka gani shi dai wannan abin in ya zo dai tun da dai a dai nan dai ana ta shi mhm. kuma mata ne ke wahala cikin shi mhm. an an ci sauyin har yanayin an ce kuma sauyin abubuwa da dama sauyin rayuwar mata yadda take ciki da farin tun da farin ma dai mai yawa dai suna cikin wata rayuwa ta kaka zani mhm. sauyin da yanzu kuma wannan kin mata suka sauya cikin wancan da ba a so mhm. kuma akwai sauye yawa wa'anda dai ba cikin ana so su bane mhm, ba wa'anda shi ke ba su kara mace sai dai su rage ta. to madalla zan dawo gare ku malamin hadiza wani irin hali ne mata ke ciki wa'anda suke fuskantar tashin hankula da kuma canjin yanayi. adalla salamu alaikum. alaikum gaskiya na farko dai ina meka godiya ta ga studio kalangu mhm. wadda suka gayyace mu don yin wannan muhawara mhm, mhm. to gaskiya wannan abu ne wanda za a ce sai dai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una tunda yau duk wanda yake cikin ƙasar wannan tamu ta Nijar ya san wannan canjin yanayi abu ne wanda lalle akwai shi komi ya canza musamman in aka zo fannin mata gaskiya mata a can dama ba wani mugun ci gaba aka samu amma gaskiya a yanzu an durkushe bisa kan dalilan wannan na canjin yanayi gaskiya wannan abu ne wanda ya shahi mata sosai kuma shahwa da ta yi mishi shahwa ce wadda ba mai kyau ba ta mai da rayuwar mata baya ta gurɓata samun mata lahiyar jikinsu ma sosai mata taɓa tunda in an ce a bincika a gani a can da babu canjin yanayi zuwa yau wani irin sauyi ne jikin mata aka gani a jikin mata sosai ma za a gani akwai sauyi wanda ba mai kyau ba. Eh. Malama na Najubi zan dawo bangaren ku yaya tasirin sauyin yanayi yake shafar mata da kuma 'yan mata? gaskiya bisa fannoni daban-daban na rayuwarsu kamar yadda eh, za ki iya ganewa fanni irin na rayuwa ta yau da gobe irin cewa ko al'amura za su canzawa mhm. za ki ga wani bida zafi ne ake yi sosai to amma yanzu sanfi ake sosai mhm, wanda mhm. kin ga irin jikinka bai saba ba dole a samu wani abu ya taba lafiyarka sannan kuma bangare na irin irin sana'a da ake yi sana'a in ta kasance ta aikin hannu ce ko noma da eh, ta aikin hannu ce ko da sauransu za ki ga cewa da ya abun mutane suke bukata yanzu ba shi suke bukata ba saboda canjin yanayi da sauransu yanzu sai abu kuma na gaba irin cewa wani bangare na noma da kiwo za ki ga cewa irin al'amura sun canza irin da za ki yi amfani da shi ki shibka wannan lokacin mhm, mhm, to mhm. gaskiya eh, wancan lokacin to wannan lokacin gaskiya ko kin yi baya yi saboda canjin yanayi sannan kuma in da ruwa sun ishe ki to yanzu gaskiya akwai karancin ruwa a gurin sannan kuma bangaren kiwo za ki ga cewa eh da bisashe na samun abinci sosai saboda yanayin ya ba da dama saboda akwai ruwa sosai da sauransu to yanzu kin ga canjin yanayi ya sa cewa ai Mm, busashen basa da eh, abinci isasshe ko ko a'a ruwan za su yawa yadda za su haɗe da ma mutanen da ma ruwan mm-hmm. eh, Allah ya kiyaye kiga cewa an yi bawon bawon mm-hmm. ke dai a dunkule a mu ko shakka babu kasancewar mace yadda take a matsayin ta mace ta 'yan Nijar eh za ta fi kowa jin nauyin ko ko wahalar wannan yanayin da muka shiga a ciki. yanayin ba. Mm. To madalla zan dawo gare ku. Malama Azara Alitan kuna tare da mu? Eh ina ji dai. To madalla ta yaya sauyin yanayi ke sa mata su zama masu rauni? Ta kowane fanni mm-hmm. kamar yadda an kashe. Kamar yanzu zan doka misali kamar mata yanzu wa'anda shike suna cikin dajin nan su dai makiyaya ne. Mm-hmm. Sauniyar ya zo wasu a ruwa sun zo ba lokacin da ake shirin su bane mhm. sun zo sun gulbuce duka da ruwan da abin ga duka sun bata mhm. bisashen sun mutu masu garaken su ma sun mutu mhm. to sai a ce a diba a gani a komo cikin gari watakila ana diba za a samu wani wata rayuwa wadda za ta shiga wurin koko ko bayin tana dai babai ta tun da daga nan ma an sauya rayuwa tun daga harkar kiwo ka komo cikin gari za ka shiga kana neman wani dan kasuwanci shi ma ba ka ba karfi ba ke gare ka mhm. ko ko kana da barkarka ruwa ya zo ba lokacin da ake jiran su bane ya abin ga ko ko ruwa bai zo ba ma sam sam sam ko ni ma babu shi bisashen mhm. sun mutu mhm, garaken sun lalace ka komo cikin gari ke nan mata rayuwar ka ta sake kenan babu abin da baka saba yi ba abin da baka iya yi ba shine zaka shiga yi kenan ka shiga cikin masala lakin da aka ce maka ka shiga masala kenan babba mhm, mhm. wanda shi ke sana kuma ya zubanto ana cikin tashe-tashen hankula inda kai tashe-tashen hankula daga nan kuma ana iya a gamu da wa'ansu wata rayuwa mhm. wa'ansu abubuwa wa'anda shike za su ba bata maka abin tun da ana tashe tashen hankula eh, mahi yawan lokaci maza ta hiya suke yi mhm. sun sun nemi abin da za su ci ko kaka za a cewa an baro ki kemace da iyali an baro ki da yara an baro ki da likita an baro ki da karantar suwa ko ni ma ko yanzu kun san halin da ake ciki ga yanzu ko ni ma sai da dala dala ko ba baka ajiye ta baka haka za ka ɗauko ta. Mhm, mhm. Kenan dai matsaloli da dama da dama zaka shiga da mhm, take za ta cikin wannan wahala. Barcin da ya sha matsala taki ta biyanki da shikokinki da mazanki da ne duka kina gudu su je cikin tashe tashen hankula a kashe wanga a abin hashi da hankalinki bai kwanta ba rayuwarki daidai duka abu da yawa zai ba ta miki rayuwa. Mhm. To madalla zan dawo gare ku amma kafin mu ci gaba za mu saurari ra'ayin wasu mata waɗanda suke cikin yankunan tashe-tashen hankula. in ka bar gidanka abinda ka iya yi ka ci da kanka kai rayuwarka da shi yau babu shi muna isar da godiyar mu ga mahakumta da wasu proje kan taimakon da suke mana suna bamu amma fa abin ne baya isa in babban gida ne abun da muke samu baya huce kwana biyu abun da kake zuwa ka ɗebo da kanka cikin rumbunka a ce yau sai an baka wasu ubanninsu ba su nan wasu kuma sun mutu uwayen da yake ta wahala da yara in ta samu wani aiki na boyi-boyi hakan nan tana dan tabawa ta samu wani dan tuwo ko kuma kamzo ta kawo ma yaranta yau mice ce karyar mace in babu namiji to babu mazan matan sun yawa a nan muna son a ƙara taimaka mana da abinci da 'yan kuɗaɗe muna son mu yi sana'a da dan noma kaɗan don mu samu abinci gaskiya difa da harkar yan security na yanzu harkar kasuwa ne komi bai cin gaba yanzu a ce mu da muke sana'a hannu kamar su wani mu sai da wani kiyi da sauransu kihin nan da kauyuka muke taya bakin kogi mu ta misali kihi mu kamu soya mu huda kuɗin mai da sauransu kuma har mu samu riba a ciki to yanzu dajin nan wani wurin mutum bai iya taya yan kauyen nan su suke kawo mana kihin in sun kawo mana shi kuma na ji sada suke sai da mana cikin nan muke huda kuɗin mai da sauransu wata ma mu sai kihin mu soya shi ma babu ma riba a ciki haka dai don kawai zan mu zaman banza dai ne muke sai da wannan yi. Eh. wata mu samu riba a ciki wata ban mu samu An da aka samu kuma riban kuma sai mu rufa ma kan mu zauna bancin shi kuma harkar noma ma yanzu da akwai kauyukan da muke ta muke noma mu dawo amma yanzu ina wurin nan baiwa a ta yi noma da sauransu harkar sana'a ma ne wasu ba kamar da ba ba kamar da yadda ake tsammani ba ne sai ma akwai bambanci lakal dai no kane ba mu da kwanciyar hankali a can shi yasa muka gudo muka zo nan yara na biyar kuma a nan muna rayuwar mu yadda ya kamata mutumin da ya tarbe mu ya muna roha in ba don shi ba da ba mu da gida yau mun gode Allah Allah ya biya shi ya biya kuma mutanen balle yara irkon balle yar borai zai mu gina To Madalla mun saurari ra'ayin wasu mata da suke rayuwarsu kuma cikin yankunan tashi-tashin hankula. Malama eh, Azari kuna tare da mu? Eh ina tare da ku. Kun saurari dai ra'ayoyin wasu mata me za ku ce aka? Na gano da mata suna cikin matsala ta likitan yara mhm. ta abubuwa da dama. Mhm, mhm. Wani ciwoce-ciwoce wani Mm -hmm. Kuma ga su su ne ma ke kula da harka ci da yara ah, kenan da yanzu lokacin da adda kwai da tashin hankali matan nan suke cikin matsala mhm. matan da ke cikin wa'annan wurare inda adda kwai tashe tashin hankula suna cikin matsala babba suna cikin tunda yanzu dai su ne dai mazan kansu mhm. abin da ya kamata mai gida ya kai ya kawo yanzu ita za ta neman shi mhm. abin da mai gida kamata yi ita za ta yin shi kuma babu kwanciyar hankali kana dibi ko da wani lokaci a zo a fado maka cikin gida a zo a maka wani kana kana kana gudun kuma ka ya fita ko ya tafi lakon ko ya tafi wani wuri kuma ya zamanto ya gamu da wani mugun abu a can ko da wani wuri kuci da hankalin ka ba ya kwance kuma wajen kasuwancin ka da kake yi kasuwancin ma ina yake babu shi dai shi ma kasuwancin dai bai yi kyau ba Mm-hmm. matsalar duniya duk kana cikin ta dan mm-hmm. abu biyu sun game maka conclusion kin da kenan abun ga biyu ga tashin hankali ga ga wanga canjin yanayi duka dai cikin matsala ne suke sa mutane suke sa mata an ba kuma da tashin hankali ya kare kamar an za a rabe da don wa'ansu abubuwa ran nan mata mancewa ake da <laughs> to to hadalla zan dawo gare ku insha Allah malama malama Hadiza me za ku ce akan abin da muka saurara to abinda muka saurara sai mu ce abu ne wanda gaskiya mata na gajin jiki hali ne suka shiga wanda sai dai a ce Allah ya kawo sauƙin abin tunda a nan sun nuna a matsayin kaman namiji suke tunda abin da ya a akan namiji a nan su ne ya a akan su su suke yadda bature ce juye le wannan yaunin da ya rataya akan namiji yanzu ya komo kansu yaunin kai yaro likita ne yaunin su da kansu ne yaunin abu da ya shahi al'umma ne tunda mace sarai ma cikin al'umma wani babban jigo ce tana kawo gudunmuwa a tahiyar da rayuwa sosai to a barta da wannan yaunin kuma kenan wani yauni ne ya zo ya karu a kanta kenan sai a ce rauni ya kara karuwa haka ne zan dawo gare ku insha Allah malama nana me za ku ce akan abin da muka eh, saurara abin da muka saurara gaskiya eh, wani abu ne wanda za a ce abun tausayi ne abun tausayi lokacin da dama tun can rayuwa kamar yadda muka sani ko muka gane canjin yanayi ya sa ta zama abin da ta zama sannan kuma ga tashin hankali ya karu eh, na sauraro wacce ta ce cewa ga shi dama ba maza haka ne ai cikin tashin hankali mm-hmm. lokacin da aka ce ga wuri eh, an ce ar a hito kusan mata ake bari da iya ba kariya ba agaji ba ba ba ba ba ba sai su shiga cikin wani yanayi to kun ga kamar yadda ta gayi ne da akwai wata sana'a ma da ka iya kaga za a iya samun mata cikin irin irin wannan abin ya abu gare su mm-hmm. kuma su kasance ba su da abun yi ba su da aikin hannu da suka rike mm-hmm. to kin ga dole ne a shiga cikin wani hali shi mai kawo maka bayanan ya tahi kuma kai komai nan kusa kusa ba abin da za ka iya yi sannan sai wancan bangare na wacce ta ce diba su ma abu goma da gomiya tara dama can ana kuka ita sana'an ta kihi ne ana mm-hmm. kuka canjin yanayi ya sa kihi ya yi wuya ya sa kihi ya yi tsada mm-hmm. yanzu bugu da ƙari da kai kana daurewa ka ta yi haka nan ma kai da kanka ka ɗebo yanzu zaune za ka yi sai an kama ka mm-hmm. kenan kin ga wanda zai kama miki din sai ya yi lissafin kuɗin kaza kuɗin kaza ka ya zo ya zo ga kuɗin kihi to nan kin ga cewa an shiga wani hali na cewa bugu da ƙari ma a in kin saurare ta baiwa Allah ta ce kawai yi ne ake dan dai ka a ce ba a yi ba tunda ba lalle bane ma wani bi ka hidda riba cikin abin da kake mm-hmm, to kin ga ai sai a ce eh, ko shakka babu lalle kam Ines ko kamar yadda kika gabatar da abin sun yi hangen nesa kuma ya zama dole ne abin ya tada mana hankali kuma mu yi tunkare akan abin da ya kamata a ce mm-hmm, mun mm-hmm. tanadi Eh, akan abun insha Allah. To madalla a cewar eh, relief web bisa bayanan ocha masana sun yi hasashen cewa nan da shekarar 2000 zafin jiki zai karu. da degree kin celsius uku zuwa degree celsius shidda da taɓarɓarewar matsalolin samar da abinci da karamcin ruwa amma har da tashe-tashen hankula da matsalar jin kai yanayin da ake ciki a yanzu na yanayin da muhalli da ya shafi kowa ne fannin na rayuwarmu mutane musamman ma mata da ke zaune a yankunan tashe-tashen hankula na fuskantar gagarumin sauyin yanayi. E, Malama Hadiza, wani tasirin sauyin yanayi ne ake samu a yau ga mata a ƙasar Nijar? To sauyin yanayi yana da tasiri sosai a bisa kan mata. Mm -hmm. Tunda in kika diba yanzu harka aikin noma, kayan garka, neman ruwa, neman icce, wannan duka aiki ne wanda mata suna cikin shi gadan don musamman in kika diba a cikin karkara menene aikin mata wannan aikin ne na gara ke ki wata kubewa ki ki wata malohiya ki in kasuwa ta tashi ki je ki saida ko kuma a'a an baki wata gayamna don mata ba hilaye ba gare su a waɗi gaskiya gayamna ce za a baki ki je ki dan sarrafa ta rabi na mijinki rabi na ki in kin ga dama ki saida in kuma ajiya za ki ki tuhu kin ga shine to yanzu an shiga halin da gonar bata bada babu wata albarka isassa a cikin gona a yankunan tashe-tashe mm-hmm. hankula mm-hmm. banda shi kuma baki da katkin yau in kin je gonar kin dawo lahiya mm-hmm, akwai hatsarin a tare ki akwai hatsarin a bige ki akwai hatsarin komi a hatsari ya yawa a hanya in neman ruwan ne zaki wanda zaki zo ki dahuwa ruwan sun yi nisa a ɗauka ma misali a wuni a ce kamar minti 25 ne ke sa yanzu ya koma miki minti 40 ko 50 mhm, kinga mhm. wannan wata wahala ce ta karu in neman ite ne ya yi nisa to wannan abu duka ne abu ne wanda in aka tsaya aka lissafa duka sun shahi mata kuma ha abubuwa ne wanda sun gurɓaci. Mhm, Kenan ko rayuwa dai sai a hankali zan dawo gare ku malama azara. Wani tasirin sauyin yanayi ne ake samu ga mata matan kasar Nijar musamman ma a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula. Tasirin da suke samu na wahala ne kawai biyata. Mhm. Kawai tasirin wahala ne. tun da kamar yadda an ka ce komi ma ya yi wuya, komi ma ya yi wuya. Mm. Ruwan sun yi nisa. Mhm. Abincin da kanshi neman shi shi da kanshi ka samo shi ma aiki ne. Kimaci. Mhm, ba ki wani aiki. Aikin garka ne zaki garka babu ita. Aikin eh, eh, levage ne zaki babu shi. bisashen da kansu yanzu sun zama mutane alkakai tunda sai ka nemo dusa sai ka nemo wane ne sai neman su kuma zai zama maka abin aiki haka kuma eh, abin ga duk gushe-gushe da kake ciki zai hannun ka bisa zuciya ka a tare ka ko ka komo gida ka iske an yi wani abu uhuh, uhuh, uhuh. kenan tasirin su na wahala ne kawai an ce nan zuwa gaba abin za yi yin haka to Allah kiyaye Allah kawo sauki Zan dawo gare ku insha Allah malama nana eh wani tasiri ne ake samu. Eh, kaman ga eh, canjin yanayi wannan da ake magana a kai ko shi a ce rashin kwanciyar hankali ba gamata ba ne. Mhm. Game da canjin yanayi din duniya duka ta cakule ba ma sai ki ma ɗauka. Canjin yanayi ai me yasa muke jan kunnuwa da lokaci yayi na hankali ya koma akai mhm. Ai akwai wasu wuraren kamar yadda nake gaya miki wanda su yanayin da suke ciki na rayuwa mhm. bai ba su damar siri da ciki da zancen ba kin ga ai dole sun tashi sun yi tanadi mhm. amma kin ga mu Nijar da yake abin eh masu yi suna yi amma ba kamar ma a ce suna tarbiyyantar da al'umma ba mhm. suna waye mata da kai a canjin yanayi da wani abun sai ya fi haka zan baki misali da ake magana canjin yanayi canjin yanayi canjin yanayi la'alla mai sauraron mu yana da so ya gane cewa shin ai wanda magana canjin yanayin magana ce ko ta 'yan boko ko ta ofisin kaza mhm, shi mai mhm. sauraron mu din koma wace irin sana'a ce yake da take har ma in baya da sana'a ta shafe shi tunda ana magana ne na wurin zama na dan adam mhm, kenan kin ga ko ina kake zaune in birni in ƙauye in ciki in waje ta shahe ka kenan wani abu ne wanda ya shahe mu mu duka dole ne a mai da hankali amma in muka dunkule muka ce musamman bangaren mace muke magana ai tasiri ba a magana kamar da yan uwana masha Allah suka gayi suka fayyace wannan bangare kadai ya isa a ce hankalinmu ya tashi a kan shi na cewa e lalle lalle kam an ga kunci a abun dangance da rayuwar 'yan mata ko mhm. dangance da da rayuwar su mata karan kansu kuma ya kasance a birni ko a karkara mhm, mhm. kenan eh, eh, ba sai na maimaita abun da suka gai ba kusan na yarda da ɗari bisa ɗari da abin da suka gai lalle lalle kam akai tasiri sai dai yanzu ai tanadin mafita insha Allah mafita malama azara sakamakon sauyin yanayi zai taimaka wajen cin zarafin mata? Kwarai mako, ta yaya? Mhm. Ta kowane fanni, ta kowane fanni, tun da domin ne cin zarafi ai wahala ce ko? Mhm. Wahala ko wanga sai ne eh, canjin yanayi yana mhm. tare da wahalar mata yana tare da wahalar biyansu. Mm. Kai, har da maza ma yana tare da wahalar su. Kenan zai zai kara gurbantar da su mm. gurbantar da su ya fara gurbantar da su ya kara wahalar da su mhm. su shiga wahala eh, ta su ta kansu ta su ta rayuwarsu da kansu su ci wahala ta nema abin da za su ci za su ci da kansu da da su da iyalinsu mhm. wahala ta aiki wahala ta komi da komi mhm. ta kowane fanni wahala ce kawai zai basu babu abu guda shi wanda yake tare da abin kirki game da game da rayuwar duniya duka ma. Uhm, uhm, uhm, mm. To Madalla, Malama Hadiza, shin ko sauyin yanayi yana da illarsa a wannan fannonin da suka sa da rashin daidaiton jinshi da kuma cin zarafin jinshi suna kamari? sosai ma yana da yanzu in kika ɗauka kaman yadda aka ce an ƙara talaucewa a cikin wannan hali talauci yana cikin ɗaya da abin da ake sa ake ma yara kankana aure kin wannan kuma cin zarafi ne mhm. ta yi safa in kika dauka kuma mace wuri yi nisa a da kusa kusa take samun icci yanzu wuri yi nisa sai ta yi doguwar tahiya ana iya tare ta a hanya mhm. komi ma zai iya faruwa da ita mhm, kuma akwai kinga maza a nan wurin ma an kika dauka akwai namijin da in ya tashi huta wallahi ba zai yi mashawara ba kawai he kin ji labari ai ya bar garin dare ɗaya dare biyu akwai su da yawa mhm, ina mhm. namijin ai ya tafi mhm. shi ko da kamata ya zamna shi da matar shi su nemi mafuta tare wannan duka kin ga abubuwa ne wanda na cin zarafi ne sama da lasan dawa gare ku malama na na shin ko sauyin yanayi eh, da illolinsa a wannan fannonin zai su sa rashin daidaito da cin zarafi eh, abin da nake so in gayi Eh, kun san ai eh, shirin namu yana tare da canjin yanayi da rashin kwanciyar hankali ma'ana tashen hankula mhm. don kamu ce yaƙi to ai dama an sani eh, shi rashin kwanciyar hankali ya gadi wannan mhm. duk lokacin da aka ce ga wani rikici can ya barke abinda za a tausaya mamata da ƙananan yara sannan kuma cikin illoli da rashin kwanciyar hankali ke kawowa eh, wulakantar da mata na ciki wanda wasu suna amfani da wannan ne saboda aika sako daban-daban mhm. kenan dama an kashi to ki tunanin matar da dama tana cikin wannan kunci na canjin yanayi mhm. kuma siga ga rashin hankali ya auku ya zama dole wahala ta ta karu mhm. kenan ni ina danganta shi ne da wannan e mace za ta iya shiga cikin wani hali yadda dan uwanta jansin mutum namiji saboda ko can dama ai dama ga yanda rayuwar take ciki mhm. shi yasa komi ma za a da damewa ya cakule Tun Madalla kahin mu ci gaba za mu saurari tarihin wata mata jaruma wadda take fafutuka cikin harkar gaban mata eh, ita ce Maryama Gisa. Haifaffiyar jihar agadas ce, Maryama Gisa ba ta taba zuwa makarantar boko ba duk da haka tana daya daga cikin fitattun matan jihar Agadis. tun shekarar 1999 maryama na kasancewa a sahun gaba cikin kungiyoyin mata na ƙasar niger domin bunƙasar da al'amuran mata na ƙasar niger duk kungiyar Niger tun aka fara da AIFN aka fara. Cikin AIFN da nake ciki kamar militan ne sai da muka tahi a kasar Durku sai na zan farzdanci ta mata Tozawa da Bulma Agades. kenan da na komo kuma Agades da aka yi conference national sai aka fuddo kungiyar nan da ake cema RDFN na zama farzdan lokacin nan. A cewar Maryama Gisa dukkan waɗannan shekarun da ake yi na gwagwarmaya ba a damawa da mata yadda ya kamata. cikin yanke shawarwari a ganin ta in ana son ci gaba mai dorewa dole sai an dama da mata Masaloli da muke samu kamar yanzu so muke komi ne ne za a yi a yi shi tare da su mata mace abin in hannunta yake komi ana sata ciki bai ya lalacewa mace ita ce na gani ta iya kashe wuta ta iya kashe wani abu mu so muke kamar mata masu aiki a zan kama musu kuma mai sanin da aka fuddo namiji hudu uku sun shiga gaba kai ku jawo mana mace guda ta shiga. Hajiya Azara Alitan ɗaya daga cikin matan agadas masu shugabanci na yabawa da kuzarin Maryamu Gisa wadda take ganin misali ce ga kowa. Hajiya Maryama etin fan batant ki a toujours mi Hajiya Maryama ce kullum burinta ta kwato hakkin mata kullum tana cikin yakin girka zaman lafiya ta yi yaki kan ci gaban mata a ta dai a ce tana cikin matan da suka shiga tarihin kasar mu ta Nijar Yau shekarun ta 60 Maryama Gisa duk da rashin karatun bokonta ta kahu a tarihin ƙasar Nijar musamman ma cikin tsare-tsaren girka hanyoyin kwanciyar hankali da cigaban ɗiya mata. To madalla mun saurari tarihin Maryama Gisa. Hajiya Azara kun san Maryama Gisa? Lalle na san Maryama Gisa. Iya za ku ce a kanta. Maryama Gisa mace ce zaruma wadda ke a nan dai Agadez an san da ita an san da ita ta kowane fanni wanda ya shafi ya shafi kwanciyar hankali mhm. wanda ya shafi abin da za a yi mace da ci gaba mhm. duka wannan kwambakin ta ne muna tuni lokacin da zan bada dan example kadan mhm. bisa ga rayuwar Maryama bisa game da harkar mata ta taba bin gida gida tana neman doci mace guda da ta yi takara president president lokacin da Maryama Isa babu inda bata sa kafarta ba don saboda mata su taru su doki mace ce ma take kuma da kungiya kuma da party te kuma da wane ne ko te ku yi aiki da sunan mace mu mu fiddo sunan mace mu fiddo sunan mu a tabbata agadar ta doki mace mm-hmm. nan za mu san da agadar mun yi kokari kuma muna lifi da ga harkar mata mm-hmm, mm-hmm. Maryama Isa gaskiya mace ce zaruma Allah ubangiji saka mata da alheri gaskiya kuma mun gode ma kalangu sosai sosai muke gode maka langusu da sun ka tuno da su yi mana abin ga Maryama Gaisa. Rema sun gani daidai mhm. wannan daidai ne a yi mata. da rema in tribune bonne chose et mu da sunan mata na agada muna muku matukar godiya lambu. to muna amsa malama hadiza ko kin san maryama gisa me zaki ce akan tarihi eh ina da labarinta mm -hmm. a mhm. haka sani dai wani sani ban santa ba mm -hmm. saboda bisa kan wani bincike na bisa kan harkar rubel ta harin mm -hmm. a nan na ga sunanta cikin mata wa'anda suka kawo tasu gudunmuwa mhm. na kashe wannan wuta mhm, saboda sosai ma in aka bincika ashe mata su suka, suka bi hanyoyin da suka bi don wannan wuta ta mutu amma Eh, cikin wani abun mamaki abada ba kaji ba ana ba da wannan labarin ko wannan tarihin a ce ai mata su suka fara tashi tse bisa kan harkar rebel ta farko a Niger aka samu maganin wannan abu to wannan mace na jinjina mata sosai kuma gaskiya ta sa na dan sauya ra'ayina a bisa kan matan mu jarumai na Niger saboda kullum haɗi nike ana fam leader fam leader ta nike ni ban ga ba abin da suka bartaka mm-hmm. kawai suna ne sun tattaru a nan ya mai cikin manyan motoci motoci da manyan shaddodi da wane ne kullum ana doka kaza doka kaza alhali matsaloli na can cikin ƙauyuka ƙauyuka a gindin mata da cikin shahohi to wannan macen ta nuna gaskiya ita lalle jarumar ce kuma jarumar cikin masu aiki kuma na yaba da abin da ta yi sosai kuma ubangiji Allah ya sa sauran matan su ma su riƙe irin wannan Allah ya sa su ji malama nana me za ku ce akan tarihin Hajiya Maryam Gisa eh to gaskiya kamar yadda na abin nan na saurara fi sabilillah ban san ta ba mhm. amma kuma jin labarin ta kuma shi ma eh, wani abun alheri ne abun arziki mhm. sai dai kawai a matsayina ta 'yan nijar mai son nijar e kuma a matsayina musamman ta 'yan majalisa in jinjina mata mhm, dangance da abubuwan da aka ce ta yi ko take cikin yi Allah ya saka mata da alkhairi muna muna kwaɗan irin su su yawaita cikin al'umma saboda aikin ga gashi ta zama mana abun alfahari sannan kuma eh, na ta ba da damar 'yar eh, uwata ta aika saƙo kuma kamar yadda na wannan insha Allah wani abu ne wanda ya kamata a ya shiga cikin kunnuwa na basira na cewa ya zama dole duk lokacin da ake cewa ana kokowa akan mata to mata su gani a kasu mhm. kuma kamar da take gaine na ba ta gaskiya kan abin da take magana a kai na cewa in ana magana diya mace a Nijar a san da cewa tana karkara mhm. tunda cikin kashi ɗari eh, tamanin wasu sun ce har da biyar a karkara suke to mhm. kenan kin in ana yaƙi yaƙi na karkara in ana neman inji inda za wadda za a neman mashi tana karkara kenan Allah ya sa insha Allah sako mu dai a matsayin mu na yan majalisa mun rubuta kuma insha Allah Allah ya sa a yi amfani da abu amin amin ya rabbi mata na iya ba da gudunmuwa don magance sauyin yanayi da tashi tashen hankula da kuma inganta hanyoyin daidaitawa da rage tasirin su yaya za a taimaka wa mata da ke zaune a wa'annan yankunan malama hadiza to madalla eh, rakiya su mata dai Allah ya musu baiwa iri-iri. A bisa kan tashe-tashe hankula mata Allah ya musu baiwa yadda za su yi su haddasa rigima kuma yadda za su yi sakashi. Tunda a yau akwai wata etude ma wani bincike da ya nuna ya ce dukka kaman protocol na akor eh, eh, kundi na wanda ake rattaba da ai zaman lahiya mm-hmm, mm-hmm. in aka sa mata a ciki yana da sa'a yayi shekara goma sha biyar ana zaman lahiya fiye da wanda ba a sa mata a cikin rattaba wannan kundin ba mm-hmm. wanda ba a sa ba in ya jima bai zuwa ko ina da kyal yake shekara wannan haɗan ya tashi mhm, mhm, mhm, kin gani kenan mata suna da fasaha da wata baiwa da Allah ya ba su wajen kashe wuta haka zalika mata suna da fasaha ta yanda in yanayi in abu ya samu yanda za su yi su, rayu a cikin wannan halin wanda ake ce ma resilience duka wannan abubuwa ne wanda baiwa ce da Allah ya musu a jikinsu to babban matsala ita ce wa'annan matan ba su san ba da wannan kuma ba a taimaka musu yadda za su yi wannan abin su huddo shi a hili su yi aiki da shi mhm, mhm, kenan mhm. in ma taimaka za a yi sai dai a taimaka musu a bisa kan horo a bisa kan labaru abubuwan da ke faruwa information na context kin ma a lokacin nan a taimaka musu da wannan kenan in suna da labari kuma sun farga daga barci a tada su daga barci sun san yadda za su yi su kawo kariya da magance wannan waɗannan abubuwa. Uhm, uhm. Madala malama nana ta yaya za a inganta hanyoyin daidaita su a ko'ina cikin ƙasar Nijar musamman ma a yankunan da aka ake fama da tashi-tashin hankula. Ai abin da nake so in kwatanta miki in aka shiga cikin irin wannan hali kamar yadda muka gayi na rashin tsaro kuma na canjin yanayi ya zama dole kamar. Eh, faculty da adaptation ba san me zan ce miki ba kamar mhm. yadda ta wannan mhm, mhm. kamar ai dan adam yana da wannan yanayi kamar yana da wannan eh, baiwa da Allah ya bashi ta a wayi gari ana zafi kika cewa kuma ya haƙurin zafi ake sannan ki ga wayi gari ana sanyi ƙauye haƙuri au ya ɗauki mataki akan zahin sannan kuma ana sanya ka to kin ga ko shakka babu abu na farko dai da nake so in ƙara da dawa a cewa duk mai son yayi yaƙi da canjin yanayi babban makamin shi shine waye kai shine mhm. abu na farko mhm. in ka waye ma mutum kai akan abin da ake nufi da wannan canjin yanayi din me ke kawo shi menene illar shi wani mataki ya kamata a ɗauka don kar ya ci gaba tun da ya riga ya auku mm-hmm. to sannan ne za a samun sauki zaga cewa ko ka juya baya akwai wani abin da ba kai ka bada shi ba mm-hmm. amma tun da dai Allah ya ma dan adam baiwa irin wannan ta kare kanshi ko ɗauki mataki zaga cewa ɗauki mataki da kanshi to bangaren mata abin da ake ciki na cewa sai an yadda an mai da mata suna cikin gudunmuwar da ya kamata mu kula da ita ta bangaren canjin eh yaƙi da canjin yanayi ko yaƙi da rashin kwanciyar hankali mm-hmm, mm-hmm. kenan in har aka ba su gwargwadon makamai wanda ba su wuce waye kai ba su wuce ilmantarwa ba su wuce eh, eh, me ake cewa irin ba su kuzari mhm. kamar ikorhin gwiwa mhm. da ake iya ba su to na tabbatar da cewa su da kan suna iya kawo tasu gudunmuwa akan kan eh, yanayin da rayuwar da ciki ko zai inganta mhm. rayuwar tasu ma har ta al'umma da kewaye da su da sauransu kenan ni ina ganin cewa babu kamar dai waye kai gaskiya cikin irin wannan al'amari tunda duk abin da zaka ba mutum in ya kare zai tsaya ana mhm. amma in kika waye mishi da kai zaki ga cewa rayuwar shi ta koma yau da gobe ta ta kiyayewa ko ta gyara insha Allah to idan aka tauye musu su shin akwai hanyoyin da za a bi tauye haƙƙi ta wani bangare ta fannin wani cin zarafi da kuma musamman ma a wannan lokacin da ake ciki aiki san abin da yasa nake so eh, eh, mu fahimci juna in ana in dai magana al'amarin rashin kwanciyar hankali kike akan ta ai ba magana haƙƙi Mm-hmm. an wuce shi tuntun baya saboda akwai haƙƙi da wani bai shiga cikin gonar wani ba mm-hmm, da mm-hmm. ana kula da haƙƙin da wani bai kai ma wani hari ba kina abin da nake so in kwatanta a nan cewa eh, kwata-kwata ma eh, in dai bangaren eh, rishin kwanciyar hankali ne ba zancen mu yi magana haƙi kenan tunda ba haƙi ba lalle ba ne a kula da abin da ya kamata a yi zan dawo gare ku insha Allah malama azara Eh, wani irin kira ne za ku yi zuwa ga al'umma wa'anda suke fama da tashe-tashen hankula da ma kuma wa'anda abin bai shafa ba. mutane su hankuri su hankuri tashin hankali rigima fada yaki muna da shi menene nake muna da shi muna fama da talauci mhm. muna fama da jahilci muna fama su ne ya kamata mu yaka ba wanga abubuwan da ake nan ana yi ba su kai mu ko ina ba su kai kasa ko ina mhm. duk ko ina inda an yi su an fasa an bari mhm. bayan an yi banna shin wannan banna ne addalilin ta ana kashe mutane ana kashe yara ana kashe wa ba su san hawa ba ba su san shi da ba a kowa samar wanshi sanyi mhm. kuma mu kuma magabata su masu riba su gani an ka ce waye adon tafiya a juya a gani shin mutanen da menene burin su ba ya zama to mutum ba da buri sai kashewa kashewa yankewa ba ne akwai gurin da sun kasa gaba an Allah ya mun kasa an kasan gurin su kuma ina sasanta kai ku dai hankali muke su to madalla malama azara eh, malama hadiza wani irin kira ne zaki zuwa ga mata wanda suke cikin wurare da suke fama da tashe-tashen hankula da kuma da al'amarin canjin yanayi to kiran da zan yi gare su su wani irin kira ma zan musu <laughs> su da suke cikin yanayin kuma suka san me suke cikin shi kawai sai dai mu ce za mu taya su da addu'a kuma su kuma su haɗa kansu ya zamanto sun zama tsintsiya matsar minki ɗaya kuma da irin nasu dabaru da Allah ya basu su su yi aiki da su yanda zai zamo fito su tsira da ransu su tsira da ran 'yan uwansu yawa na irin kira za ku gaskiya eh, na farko dai abin da nake so in kara tunasar ma su yan uwan nawa mata waɗanda Allah ya sa eh, Allah ya jarabce su cikin irin wannan kunci da sauransu eh, na farko dai jarrabawa ce babu wata jarrabawa da ta kai wannan jarrabawa lokacin da za a tashi ko duk abin da gare ka in baka da kwanciyar hankali baka da komi to kenan su gane cewa wani yanayi ne wanda gaskiya abin tausayawa ne wani yanayi ne wanda gaskiya abin tashin hankali ne amma tun da kaddara ta riga ta kasance haka ba naɗa hannuwa za a yi ba koko ba shige ɗaki za a yi ayi ba ya zama dole mu tunkare ta mhm. kuma a matsayin mu na mata Allah ya mana basira ya mana baiwa ya mana gatan da akwai irin gudunmuwar da muke iya badawa mhm. kenan kamar yadda wadda ta gabace ni ne ta gayi mace kam mun san da cewa tana da irin gudunmuwa kala-kala wadda za ta iya badawa la'alla bangaren kwanciyar hankali ne la'alla bangaren agaji ne kuma ga wanda suka fi ta rauni la'alla gudunmuwa ce ta fahimta ko kuwa ta eh, kawo shawara a sasanta ko kuwa ta kawo agaji ga wani abu shi dai ba naɗe kai za a yi ba sannan kuma eh na yadda da Eh, wannan kira da aji azara ta gaskiya na cewa ai babu abin da ke da ciwo ko abin da ke da wahala cikin al'umma in wani abu ya barke kamar wannan ramo gariya da take nihi mhm. vengeance a tashi a mu ma kana zaya mana kaza mu ma sai mun rama mhm. to Allah alhamdulillah a baya-baya dai an samu irin wannan matsalolin wanda sake ga cikin community guda kamar cikin gari guda ne bangaren mhm. kaza da bangaren kaza an samu rashin fahimtar juna to yanzu gaban nan yayi nisa amma kiran da ta kam kira ne mai ma'ana a koyi juya ma komi baya mhm. sannan kuma a koyi yafe ma juna mhm. saboda abin da ya riga ya wuce baya masaltuwa kuma baya magantuwa kai tawakkali kai haƙuri ka bar ma Allah kayan shi kuma a tarbiyi gaba ko ko a diba gaba saboda ci gaban ka kai saboda ci gaban garinku saboda kuma a dunkular ci gaban ƙasar ka gaba daya baki daya mm. to madalla anan muka zo ƙarshen muhawarar tamu ta filin mata akan taken wani irin tasirin sauyin yanayi ake samu kan mata a yankunan da ake fama da tashi-tashen hankula a ƙasar Nijar mun kasance da malama na Jubi Haruna yar majalisa kuma mambar ƙungiyar mata da ke fafutuka kan cin zarafin jinshi da kuma malama Hadiza Hima Haruna mamba na ƙungiyar nijar ƙwararrun mata a fannin tsaro a wuraren tashe-tashen hankula da kuma malama azara alitan ta ƙungiyar yaƙi da yaƙi ta waya ni rake arimi da na gabatar muku da wannan muhawarar isa lauli kan na'urori muke ce muku ma asalam amma kamun mu naɗe marta mu za mu bar ku da hilin namu na matsokishi. kike? Wa alaikum salam Rabibi, da dama? Alhamdulillah. Me nake ganin takardu dimtsin a gaban ki haka? Fasfor kin yara nake ta nema tun dazun nan. Fasfor? Yo, kin manta ne. Yanzu lokacin hutun karshen karatu kin san ko yaushe muna zuwa ƙauye. ƙauye kuma amma kifa ina ji da sauran ki. tahiya birnin bai isa ba hal kuma ki wuce ki je ƙauye hmm, zama a birni da yara ina ji shi yafi fi komi haba ke kuma kin manta ne a ƙauye na girma a can aka aihe ne uwaye na ma suna cin ya kamata in kai yara muna sun kakanninsu gaskiya ni ba zan iya ba yo me yasa a ƙauye kin san akwai cututtuka da dama shi yasa lokacin da nake ƙasar Nijar ni ban zuwa ƙauye balle ma a ce in kai yara na ikon Allah Rabi me kike faɗa Yo kuma dangin wa? ta waya ina kiran su ta waya lokaci zuwa lokaci Shi shikenan daga waya sai waya yo me ke so in yi kuma ban da wannan haba rabi idan kuma akwai wata sabgawa ya kike yi kiran su nike wani bi ina aika musu wani abin hannuna. Mhm. da ke a ganin ki kin hisu kenan ko sadda kike ya mai duk lokacin da sabga ta same ki ai kina ganin su ba su maganin nisan wurin da kike debo wanda kike can bakin gari amma yi mutum ya tattaka je wurin ki kada hokki mantawa zuwa ƙauye ga dukkan iyali ya zama wajibi tunda yara za su san juna kuma su kulla zumunci da yan uwansu mhm. lili haka ne amma zan zancen naki gaskiya sai an yi nazari akan rabi. kin hosan sun yi mu yawa mu ne ya kamata a ce mun yi tattaki mun je wurin su kuma dibawa yara ba su wata damuwa wannan kuma sai ma ya sa ma su ƙara faɗaɗa ilimin su tunda za su gani abu diya wanda ba su sani ba kuma ga abokan su nan ai ba wani zancen abun da zai dame su sai ma su sake sosai su shiga cikin dangin su ta aka yi mini in na kai yara na ƙauye za su kamu da wasu cututtuka kuma ni gaskiya ban so in haɗa wannan hatsari yo su da suke raye a can me yasa ba su mutu ba ai su dole ne kuma sun saba kayansu. Ku da kan kuna iya sabawa. Hawa, bari zan can nan kin shi ko? Haba Rabi, idan kina gudun cututtuka ne, ki nemi shawara mana wurin likitanki don ki tare yan karamin ki na magani. Ni kin ga kullum in zani tahiya bulaguro, ke ko da nan da wuri kaɗan ne zani in dawo da bayan nisa. wallahi sai na ta yi da 'yan magunguna na kuma sannan babban ma abin da nake tayya da shi ina kaiwa dan abinci saboda waɗanda zani iskewa su ma in taimaka musu. Mm, kina da gaskiya ta wannan hanya ina ji abin yana iya yiwuwa. Kwarai kuwa ai ina ma ƙara tuna miki da cewa ni haka nan nake yi a da yaushe in na te ganin sarakaina. Eh. Ni ai na san wata da ba taɓa zuwa ganin sarakanta ba. Hmm. Wannan kam da ni kike. To shi kenan na gane Lili zan ɗauki shawarar ki in Allah ya yarda ina gani ni kaɗai ce mai irin wannan tunanin. Dibarabi wannan kada ya sa ki kawo tunani a kanki ba ke kaɗai ba ce na sani sarai akwai mutane da dama wanda suke fama da irin wannan matsalar gaskiya kam ya kamata mu canja hali a gaskiya kin gane wannan kuma shine ya yake saboda darar da aka ce ma kowa ya tattara kayan shi kama hanyar garinsu <laughs> za mu gani ina za ki da yan koma tsanki ƙauyen dai za ni <laughs> jama'i ba garinku ba ce a dai zinani na kenan yi kokari ki tunani <laughs> kina da gaskiya lili in allah ya yarda wannan dai hutun ma na shirya in je ƙauye da ni da yarana to ko kewa in dai kina so ki sami yauni sosai a cikin ɗakin ki ya kamata ki kai masu kanki ziyara su kuma a ƙauye suke kenan zaman ƙauye ya kama ki <laughs> ko kuma in ce zuwa ƙauye ya sami ki in Allah ya yarda lili ai wannan makarin ba kwa bar ni ba a cikin gari insha Allah ku của anh lại có là